This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da asuba. Hawa Sharif ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki cikin shirin na asibahin yau Alhamis talatin ga watan Mayu shekarar 2024. Kafin ku jabo wanda muke tafa da su ga Muhammad da kanun labarai. To Hawa, wani babban jami'in Isra'ila ya ce yana sa ran yakin da Isra'ila ke yi da kungiyar Hamas a zirin Gaza zai ci gaba har zuwa ƙarshen shekara. wato motar safa dauke da fasinja da ke gudu a wata babbar hanya ta fada wani kwazazzabo a kudu maso yammacin kasar pakistan inda ta kashe akalla mutane 28 tare da jikata 20 ma'aikatar baitulmanin amurka ta yi alkawarin sanya tsauraran takunkumai ga rasha kanan labaran kenan a bangaren rahoton nan za ku ji cewa babbar kotun tarayya abuja najeriya ta saki shugaban kungiyar makiyaya ta miyatta allah kautal hore bello badejo ofishin babban loya na ƙasa ya ce sun ƙara bincikensu ba su gamsu da laifukan da suke ake tuhumansa ba muna kuma tafa da rahoto na musamman da ya kunshi shawarar da asusun bada lamani na duniya wato imf ya ba Najeriya cewa yawan haraji a kasashe masu arzikin albarkatun ƙasa kamar Najeriya na iya haifar da ci gaban tattalin arziki mai ɗorewa. To sai dai da shike an ce mai ɗaki shi sai inda ruwa ke zuba wasu 'yan Najeriya sun koka akan irin tatsar da ake musu iri daban-daban na haraji. Ka ɗauko kaya daga Lagos daga lagos in ba da misali zuwa abuja akwai checking point sama da 25 akwai checking point din da kamin ka kawo abuja suna iya yi muka tara ta dubu ɗari ɗari har guda uku sai a kasance da mu cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da masu sauran rahotanni da ke tafi kamar kowace ranar alhamis yau ma muna tafa da shirin domin iyali tare da grace alheri abdu amma duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum Wani babban jami'in Isra'ila ya ce yana sa ran yakin da Isra'ila ke yi da kungiyar Hamas a zirin Gaza zai ci gaba har zuwa ƙarshen shekara yayin da ake ci gaba da kiraye-kirayen nema a tsage ta wuta. Mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa Isra'ila taki Hanijib ya shaidawa wani gidan rediyo a ranar laraba cewa muna iya samun ƙarin watanni bakwai na faɗa domin ƙarfafa nasararmu da kuma cimma abin da muka ayyana a matsayin lalata karfin ƙungiyar hamas da karfin soji yayin wata ziyara zuwa moldova sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce isra'ila na buƙatar ta shirya yadda za ta tafiyar da al'amura bayan yakin ba tare da bata lokaci ba kuma rashin irin wannan shiri na iya haifar da rudani. bilinkin ya kara da cewa ina ganin wannan yana jaddada wajabcin samun wani shiri na gaba. Domin idan babu wani shiri na gobe ba a san me zai faru gobe ba. bilinkin ya shaida wa manema labarai idan ba haka ba Hamas za ta kasance a kan karagar mulki wanda ba za a amince da shi ba ko kuma idan ba haka ba za mu samu rudani rashin bin doka da oda. jami'ai sun ce wata motar safa dauke da fasinja da ke gudu a wata babbar hanya ta fada wani kwazazzabo a kudu maso yammacin kasar pakistan inda ta kashe akalla mutane 28 tare da jikata 20 wasu hotuna daga wasu daga kafafen yada labaran kasar sun nuna tarkacen motar a can kasar ramin 'yan sanda sun ce kwazam direban ya kasa sarrafa motar a garin washuk yayin da motar safa din ke tafiya tsakanin turbat da kwita a lardin balochistan da safiyar ranar laraba direban motar na daga cikin waɗanda suka mutu 'yan sanda kuma na ci gaba da ƙoƙarin tattara bayanai daga waɗanda suka jikata kuma suna ci gaba da ƙoƙarin gano musabbabin haɗarin wasu da suka jikata suna cikin mawuyacin hali labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc Mataimakin sakatariyar Baitulmanin Amurka Wali Adeyemu ya isa Keba ranar Laraba domin ganawa da jami'an Ukraine don tattaunawa kan tsauraran takunkumai kan Rasha da kuma samar da tallafin kuɗi ga Ukraine. Ya ce Amurka na shirin ɗaukar ƙarin matakan matsin lamba kan tattalin arzikin Rasha. tattalin arzikin rasha ya zama tattalin arziki na lokacin yaƙi inda kowace hanyar samar da kayayyaki da masana'antu a yanzu suka mayar da hankali wajen kera makamai don yin fada a yakin da suka zaba da mamaye ukraine aliyu ya faɗa a ranar laraba a babban birnin ukraine muna buƙatar yin duk abin da za mu iya don maganin hakan Adeyemo ya ce babban abin da bai Baitulmanin ya sa a gaba shine rage samun kudaden shiga na Rasha na hana Rasha samun kayayyaki da take bukata domin tallafa wa sansanin masana'antun tsaronta ciki har da kayayyakin da take samu daga kasar Sin. An jima kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu shiga birnin Abuja babban birnin Najeriya inda wakilin sashen Hausa na murya Amurka Nasiru Adamu El Hikaya ya shaida mana sakin shugaban kungiyar makiyaya ta miyatta Allah Kautal Hore Bello Badejo da wata babbar kotun tarayya ta yi bayan ya shafa watanni biyar a tsare kamar da yadda za ku ji cikin wannan rahoton da ya aiko mana. min mi wala haala ɗuɗuka ɗo kawai illa ka mi hokka e fulɓe duroɓe muñal e baƙin ciki e ɓata rai ɗum ɓe bukkodi e fulɓe e, e nayi bello boɗejo sun yi da fifiya kotun don tsammanin samun beli ko ma sake shi bayan nuna alamun kawo ƙarshen shari'ar tun a ranar litinin rundunar sojan ta mika ragamar shari'ar ga ofishin ministan shari'a latik fagbemi wanda ya janye daga shari'ar bayan kammala bincike ba ga bayanai a gaban kotu ba a samu ƙarin haske daga bangaren gwamnati ba sharin Muhammad da ke cikin lauyoyin Bodejo ya ce an sake Bodejon ba da ginda wani sharaɗi ba. a Ofishin babban loya na ƙasa ya ce sun ƙara bincikensu sun gamsu da cewa ba su gamsu da laifukan da suke ake tuhumansa ba saboda haka da kansu sun yi bincike kuma sun sallame shi kan tuhumar da ake mishi shine abin da ya faru mu kuma babu abin da za mu ce sai mu yi godiya ga ofisin attorney general da shugaban kasa da sojoji da dss cewa mu an mana adalci dama abin da ake tsammani talakan kasa ya samu shine adalci to kuma alhamdulillah sun samu mun samu abin da muke bukata kotu ta yi a ofishinsu daga can sun yi bincike sun ga babu matsala kuma sun sallame shi cikin yardan Allah muna godiya matuka. Sakataren kungiyar ta kautal hore injiniya Sale Alhassan ya ce binciken ya wanke badejo daga zargin wuce gona da iri ko ma tuhumar daukar nauyin kungiyar ta'addanci. Don wannan jarrabawan da muka samu ba zai kawo mana kasa a gwiwa ba ba zai hana mu ci gaba da gwagwarmaya na kare hakokin da muradun makiyaya ba ko ina suke ko ma kowaye ne abun zai dame shi don wannan kasanmu ne muna da 'yanci mu yi walwala kamar yadda kowane ɗan ƙasa yake da shi jigon kungiyar shugabanta na arewa ta tsakiya laji da bebeji ya ce za su ci gaba da bin doka da oda kamar yadda bodejo ke jagorantar kungiyar ba magana wai ya sa wani runduna mai zaman kanta ba inda mai zaman kanta ne to ba za a gaya ma gwamna ba kuma ba za a samu hannun gwamna ciki ba za a samu sojoji ba za a samu dsr ba sai mu yi shi kawai ba jami'an tsaro a ciki tare da su muka yi komi ya je nan ya nan kuma wannan kungiyar da aka kafa na normal vigilante akwai rijista sai da aka mata rijista tsaf kafin ta fara aiki a jihar nasara. Beti Allah Kautal hori ta bukaci 'yan ƙungiyar su mutunta doka da kuma kaucewa murna fiye da kima. Za a jira ga makomar ƙungiyar sintiran ta makiyaya za ta ci gaba ne ko kuwa ta zama tarihi. Gwamnan Nasarawa Abdullahi Sule ya nisanta kansa daga hannu wajen kafa ƙungiyar da aka kaddamar a lafiya babban birnin jihar Nasarawa. Nasiru da Mayel Hikaya Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. An gaida Adamu hikaya da wannan rahoto masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Muhammad ya sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Wani jirgi mara matuki na Amurka kira MQ na Reaper ya faɗo a ƙasar Yemen yayin da 'yan tawayen hutu na ƙasar ke ci gaba da kai hare-hare kan jiragen ruwa a kusa da tekun Maliya sakamakon yakin Isra'ila da Hamas. 'yan tawayen hutun sun fitar da wani faifan bidiyo a ranar laraba sun ce sun nuna yadda aka harba wa jirgin makami mai linzami daga sama a yankin hamadar sahara na lardin marib da ke tsakiyar kasar yemen wannan shine karo na uku da irin haka take faruwa a wannan watan kadai wani jami'in tsaron amurka da ya nemi a sake sunansa don tattauna kan lamuran leƙen asiri ya shaida kamfanin dillancin labaran ap cewa rundunar sojin saman amurka ba ta yi asarar wani jirgin sama da ke aiki a ƙarƙashin rundunar tsakiya ta amurka ba jami'in yaƙi yin ƙarin haske ana kuma tsammanin hukumar leƙen asirin amurka ta cia ta tura jirgi mara matuki a yemen sai dai hukumar cia ta ƙi cewa komai lokacin da kamfanin dillancin labaran ap ya tuntuɓe ta daga ƙarshe dole ne a ɗauki matakin gaggawa don magance mummunan matsala da jama'a suka shiga a yankin sahel ko kuma kashe a ko kuma sauran ƙasashe su masu faɗa ciki kuma hakan zai zama matsala ga duniya kamar yadda wani jami'in hukumar kula da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya ya yi gargaɗi a ranar laraba daraktan hukumar kula da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya mai kula da yammaci da tsakiyar afirka abdurraub jinon Kande, ya shaidawa kamfanin dillancin labaran AAP a wata hira da yi a birnin brazil na kasar belgium cewa halin da ake ciki a kasashen niger mali da burkina faso na barazanar fantsama zuwa kasashe makwabta ya ce kasashen tekun gini togo benin ghana cote d'ivoire sun riga sun shiga cikin mawuyacin hali saboda taɓarɓarewar rashin tsaro da kuma halin da ake ciki na jin kai wanda hakan yake a murtaniya da algeria Muhammad Hafiz Baballe ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla yanzu kuma sai rahoto na musamman da ya duba yadda 'yan najeriya ke kokawa da yawan tsugunna tashin haraji da ya kai su har iya wuya ga zainab babaji daga jos a najeriya Haraji wani bangare ne na tsarin tattalin arzikin ƙasa. Asusun ba da lamuni na duniya IMF ya ba da shawarar cewa yawan haraji haraji a ƙasashe masu arzikin albarkatun ƙasa kamar Najeriya na iya haifar da ci gaban tattalin arziki mai ɗorewa. Muhammad Gatawa daga Sokoto. Ka ɗauko kaya daga Lagos. in ba da misali zuwa abuja akwai checking point sama da 25 akwai checking point din da kamin ka kawo abuja suna iya muka tara ta dubu ɗari ɗari har guda uku wasu kuma za su amshi dubu sha biyar biyar wannan abun bakin ciki ne to in muka zo mu kuma za mu haɗa lissahi kayayyakin da aka yi muna taron na yi muna taron miliyan ɗaya ga mota boxer to in muka taho sai mun yi kalkulatin din miliyan ɗayan nan yakin nan mu haɗa su mu saida ma talakawa ta yaya ne talakawa ba za su sha wahala ba Kamar sauran kasashen duniya, Najeriya na aiwatar da sabbin tsare-tsare na haraji, musamman matun bayan da shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya karɓi mulki a shekarar bara. Daraktan hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa a jihar Plateau, Madam Kanen Pam Horo, Ta ce haraji na da babbar tasiri ga ci gaban ƙasa. Zancen haraji mun san tana taimakawa gwamnati domin samun yawan kuɗi da za a biya bukata da shi. Kin ga kamar smuggling a shigo da kaya cikin Najeriya ba a kan ka'ida ba ba takarda a shigar da ko moto ko shinkafa to irin wa'annan gwamnati tana dubawa sai ta toshe yadda za a yi a shigo. Ta yaya gwamnati za ta dawo da waɗansu matakan da zai kawo kawo sauki ma talakan Najeriya. Talakawan ƙasar nan su ne suke rike da wannan ƙasar. Mu masu ƙanana ƙananan mu ne muke rike da wannan ƙasar. Amma in kika duba ina kamfani, ina kamfanin zanwa, ina kamfanin hada motoci, ina kamfanin eh, aluminium roof, ina kamfanin je sharada Kano ki gani abin da ke faruwa. Amma yau kuma fa, yau babu. So wa'annan manya-manyan kamfanonin da ya kamata su ne suke suna biyan haraji suke yi yin aiki suke taimakawa mutane ba su nan shi yasa gwamnati ya kamata ta sake dawo da irin wa'annan manyan-manyan kamfanoni. Mai fashin baki kan lamura Mr. Jafet Philip ya ce sanya wakilai da za su samar da ci gaba wa al'umma na da matukar tasiri. Shugaba Bola Ahmad Tinubu ya ce rangwami na da ke kan man fetur ya tafi to ana tunanin cewa idan aka ce rangwami za a samu kuɗi a asusun gwamnati da za a yi wasu abubuwa da zai taimaki rayuwar mutane amma kashi hakan bai samu ba akwai tsari da gwamnati ta yi na karɓar haraji kuma kafafin harajin nan suna da yawa za ki samu ana karɓa a matsayi na ƙaramin hukuma ana karɓa a matsayi na jiha ana karɓa a matsayi na gwamnatin tarayya to harajin babu tsari Khadija Abdullahi wata 'yar gwagwarmaya ta ce har yanzu dai talaka bai gani a ƙasa ba. Fanni uku ne zaki duba wahalar da ake ciki na farko akwai man fetur wato fuel akwai foodstuff abincin da ake ci sai kuma wutar lantarki wallahi tallahi da talaka zai samu rangumi ta abu uku nan wallahi da komi yayi sauki gaskiya gwamnati ta duba ta da da tallafi don talaka ji daɗi ya walwalar rayuwa. Ƙarin kuɗin wutar lantarki ya janyo matukar tsadar rayuwa wa al'umma wanda ya janyo ƙungiyar kwadagon Najeriya ta gudanar da zanga-zangar lumana don jan hankalin gwamnati ta rage kuɗin wutar. A zantawa ta da shi shugaban hukumar rarraba wutar lantarki ta Jos, injiniya Abdullahi Bello Muhammad ya ce. Dalilin garin kuɗin wuta shine in aka duba yanayin ainihin kuɗin wuta da ya kamata ana biya ba shine ake biya ba gwamnati dama tana sa tallafi a ciki na overtime to tallafin yana ta ci gaba da girma yana da ɗayin yawa ya yi yawan fiye da har da ya kai manzalin eh, gwamnati ta fara gajiya da shi gaskiya. Mr. Jafet Philip mai fashin baki ya karkare da jan hankalin 'yan Najeriya kansu hankaltu. Ana gudanar da gwamnatin demokradiyya da karfin al'umma ne ba na wasu tsirara ba. Saboda haka dole 'yan Najeriya su tashi haikan su ba da wurin zaben shugabanni adilai masu imani waɗanda za su kawo tsare-tsare da za a yi amfani da arzikin ƙasa saboda al'umma. Zainab Babaji daga Jos a Najeriya. An gaida Zainab Babaji masu sauraro da dai a shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC. akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a da aka sha'awa za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. Masu sauraro ku damar da kuka daɗe kuna jira ta samu. Haka ne Maryam, babban albishir ga masu son kiran waya su bada gudunmuwa kai tsaye a shirye-shiryenmu. Daga ranar Litinin 27 ga wannan watan na Mayu, za mu sake maido da filin kiran waya don ba ku damar bayyana ra'ayi da kuma neman bayanai kai tsaye daga kwararru da za su rinka shiga shirin. A tare shirye-shiryenmu na dare a ranakun Litinin zuwa Juma'a domin samun damar ba da gudunmuwa ga shirin. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Bari na sake maimaita lambar da za a kira biyu sifili biyu tara takwas sifili shida sifili kada a manta a fara matsa alamar tarawa wato plus da ɗaya kafin sa waɗannan lambobi. Banda haka kuma za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki akan ayyukan gwamnatin shugaban Najeriya Bola Tinubu da ke cika shekara guda akan karagan mulki. Muryar Amurka duniya a tafin hannunku. To madalla yanzu kuma lokaci yayi da zamu je ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah. saurari Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a yau Alhamis ta karshe a watan Mayu shekara ta 2024. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mu jingina batun cin zarafin iyali bayan lamarin na baya-bayan nan da ya faru a jihar plateau inda wani ɗan sanda ya guntula hannun matarsa da adda. Bakin da muka gayyata da suka hada da barista nankus nihamaya kyaftu sakatare kungiyar lauyoyi mata reshen jihar Filato kuma membar hukumar mutunta bukatun jinsi ta jihar da Nankyar dadon jami'a a cibiyar cdc sai kuma fatima yarima garba jami'ar aikin jinya wakiliyarmu zainab babaji ta tambayi fatima ko tsoro ne ke sa ma'aurata musamman ma mata da ake cin zarafinsa a gidan aure su ki neman taimako sai ta bayyana cewa sosai sosai musamman ma mu na hausawa kin san yawanci tun da dama mun sani a addini namiji yana saman mace to wani yana amfani da wannan daman sai ya cutar da ita bayan kuma ba haka bane kana samanta ne na ka taimake ta kamar yar uwarka ka rike ta kamar abokiyanka ka yi tallafe ta kamar yadda ka haifa to amma ba haka wasu mazan suke yi ba suna amfani da wannan daman ne suna cin mutuncin mata suna ganin dole ki zauna da ni tun da yanzu a a'a babanki ya riga ya bani ke a'a babanki ma wata ya mutu a gidansa in ta koma ma za a iya kore ta a ce ba mu da wajen ki su ma iyaye dole sai sun yi hakuri da irin abubuwan da ake ma yaran su su dinga ba su dama suna musu bayani wata kina zuwa gida a ce ki tafi ki tafi kowa hakuri yake yi to wannan hakurin ne ya kashe mata da yawa a cikin gidan mijin mijinsu za ki ga yawanci masu hawan jini sun zo asibiti mata ne ciwon siga mata ne komai mata ne suka fi yawa percentage din ya fi high na mata to gaskiya za a idan iyaye suna taimakawa wajen cin zarafin nan kenan tunda idan mace ta zo sai a ce a ki koma eh, kowace wa fara magana za a ce miki kowa hakuri take yi ki je ki ci gaba da hakuri ni ma hakuri nake yi da babanki ki je ki hakuri a'a a bata kunnan jin damuwanta wanda za a bata hakurin a bata wanda za a daukan mata hukunci a daukan mata shine zai bada dama a rage wasu abubuwan daga cikin abin da ake ma mata ana batun hukunci kuma ku ne ya kamata a ce kuna sa gaba kina ganin kamar ana hukunci wanda ya dace musamman ma maza waɗanda suke cin zarafin mata kuwa wato mu a nan jihar plateau shine yawancin lokaci wainan matsalolin ba su a zo su iso kotu kaɗan ne suke ison kotu because in aka kama namiji yanzu ya ma mata wani abu can ka ga matan ta zo tana roko tana ce ku sake shi ku yi hakuri mun riga mun shirya to irin wannan halin yana kashe mana jiki ainu in an tashi da zafi zafi za bi din sai su zo su ce sai ka ga iyalai sun zo sai ka ga mata ta zo ko mai gida sai su ce ai sun shirya wani lokaci ma kuna neman su don su ba da shaida ba za ku gan su ba sai su bata muku to wannan ya zama cikas ne sosai wani lokaci kuma kamun ku sani wasu sun zagayo baya sun biya kuɗi sun yi wani abu dai ba za ka zo ka gane maganan ba so kaɗan mutane kaɗan nan da suka san zafin kansu sai ka ga sun ce to sam sai mun tafi kotu domin iya tafi kotu din kuma dole za a yi hukunci eh, ko da shike eh, shari'a yakan ɗauki lokaci aka yi shi ne a hankali kafin nan a zo a gama kaɗan da muka ga aka yi su din an yi su da kyau amma yawancin lokaci wayannan matsalolin ba su kai kotu kuma banda haka yawanci mu 'yan jarida idan aka ce an kai kotu daga karshe ma sai ki ji mu ba mu sani ba balle ma mu faɗi ma al'umma amma ana tabbatar da cewa an yi wannan hukuncin kuwa eh in an kai kotu tabbas ana yin hukunci yakan ja lokaci because akwai abubuwa da ya da suka sa eh, cases na wani lokaci sai su ɗauki eh, lokaci wani lokaci za zo ana neman shaida wani lokaci za ka gan kila police da investigation an mishi transfer sai a fara kila neman shi kila madda shi kano kwamar da shi kaduna sai kawo shi ya zama matsala wani lokaci kuma ka gan eh, shaidu eh, sun ce basu da kuɗin mota wani lokaci kuma gwamnati ko ta shigo strike ko alkalin ma wani assignment ya ɗauke shi kamar alkalin da suna wani suke kwanakin baya wani wasu da suka zaka yi zaben nan sai aka postin nasu wani gari sun je yin election cases so eh, shari'an zabe so automatically sai ya zama cases na kotun su duk sun sai tsaya cok sanda suka share watanni na suka dawo so akwai abubuwa da yan da suka kaci ka suna sa kes namu ya delay amma in komin delay nashi ana zo a samu gasken justice na magana ɗin. To daga ƙarshe idan aka ce ki bada shawara me za a yi domin kawo karshen cin zarafin mata. So yanzu dai za a ci gaba da wayar ma mata da kai a ci gaba duk kungiyoyin da suna cikin aikin da ya shafi mata da yara su ci gaba da wayar musu kai da cewa suna da yanci suna da dama kuma suna da yanci su yi abu na kansu suna da yanci su yi aiki suna da freedom nasu kamar yadda dokan kasan nan ya bayar kuma mata kar su nema wuri su zo na wani lokaci zama shiru baka komai yana kawo cin mutunci mafiye because in ka zo na sai ka zama kamar ka zama damuwa ma mutum din na ji labarin labarin wata ta kira ni kwanaki bayan mai gidanta ya ce shi ya gaji menene yasa ya gaji ba ta aikin komai shine da yara da mamanta da kowa da kowa duk a wuyan shi ne in aka yi fada kadan sai ce shi ya gaji so in mata tana da tattalin kanta in tana da abun hannunta zai rage cin mutunci kamar yadda ita yar wata fada in ko an kore ka ne kana da kuɗin da zaka yi ka je ka kama wani haya ka zauna amma idan baka da kuɗin kanka ya zama kawai ka zama sai yadda aka yi da kai so mata su tashi su yi tattali kasu. su su dora hannu su zona suna jiran mazajen su su nema don in ko ba su taimaka ma mai idan ba za su taimaka ma ƴaƴansu da iyayensu za su kare kuma nasu mutunci din hajiya fatima ya za a kauce ma cin mutuncin mata shine mata su nema abin yi kamar yadda mata ta faɗa musu mata suka nema abin yi to rabin damuwoyi zai ragu saboda mazan suna ganin ni nake miki komai dole kuma komai ke ma sai kin min yadda nake so to mu nema a wannan da aka yanke mata hannu kusan an ce akan kuɗi ne ya hada su kina ga irin wayan sosai da a ce tana da wani abu ba sai ka ce namiji mun ba daga inda namiji ya gama rabin abu ke kike yi ma kanki wani dokan zai dan sassauta miki ganin bai miki ba mun ba dai kuma wanda dama halin shi na cin mutuncin bane ba yadda za ka yi da irin wayannan sai dai ka ta addu'a kawai to Fatima ganin yadda rayuwa ya zama yadda ya zama yanzu ba kuɗi babu babu babu babu ta yaya matan nan za su nemi aikin da za su yi akwai sana'an da ba sai da kuɗi ba yi ga kitsan nan a cikin gida ana yi wasu yanzu mata ma da yawa kin ga salon ana yi a cikin gida da hand dryer mu a environment din mu yanzu zaki ga mace a gida ta da rubuta ta manna ina wankin kai 200 300 kuma suna samu akwai masu kitso akwai masu lalle sana'a ba sai kina da kuɗi a hannunki babba ba kankara haka zaki ga sun kukkulla mata suna siyarwa 5 naira 10 naira dan zobo ne a a togin wani abin da da baya neman babban jari to duk wannan in ma baki karatu ba to kina da sana'an hannu officer a ganin cewa ku aiwatar da doka ne kuma dokan na ya kamata a ce kafin ma a ce kun zo mutane su san cewa ya kamata su bi wannan doka me za ki ce wajen kawo ƙarshen cin zarafin mata maza su sani cewa mataye da 'ya'ya suna karkashin su ne kuma kamun ka aure mace iyaye sun bayar domin ka lura da ita ita ma 'yar wani ne ah, bai keto kana ma yaro wani duka kullayo me ba a idan yana faruwa haka cikin angwa koyan yan angwa ya kamata idan yana faruwa haka domin idanu ba wai yana ko ta ina ba ne ya kamata in kun ji wani abu ku fada domin mu ɗauka mataki a kai. masu iya magana suka ce tashi da wuri shi ke hana gira toho. Neman taimako a kan lokaci ka iya ceton rayuka. Idan mai sauraro ko wani da ya sani yana fuskantar cin zarafi kofar lauyoyi mata a duk fadin Najeriya na buɗe domin taimakawa a ceci rayuka da kuma kare zuriya. Allah ba dukkan ma'aurata zaman lafiya da zuriya mai amfani. abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan akan wannan batu wannan jiko. sai kuma mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga bakin namu barista nan kusa Hemaya Kyaftu da Nanker Dadon sai kuma Fatima Yusuf Garba da mu Zainab Babaji da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai Dadi Balewa daidai da ta sauta shiri da bada umarni a madadin su duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya. To yanzu kuma ga labarai a takaice. Wani babban jami'in Isra'ila ya ce yana sa ran yaƙi da Isra'ila ke yi da ƙungiyar Hamas a zirin Gaza zai ci gaba har zuwa ƙarshen shekara yayin da ake ci gaba da kiraye-kirayen nema a tsagaita wuta. Mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa a Isra'ila, Taki Hanijib, ya shaidawa wani gidan rediyo a ranar laraba cewa muna iya samun karin watanni bakwai na fada domin ƙarfafa nasararmu da kuma cimma abin da muka ayyana a matsayin lalata karfin kungiya hamas da karfin soji jami'ai sun ce wata motar safa dauke da fasinja da ke gudu a wata babbar hanya ta fada wani kwazazzabo a kudu maso yammacin kasar pakistan inda ta kashe akalla mutane 28 tare da jikkata wasu ashirin. To masu sauraro baki ɗaya kuma ana muka kaka ƙarshen shirin na wannan lokaci. a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa har shirin ya zo muku kamar yadda kuka ji shi musamman muhammad hafiz babale da ya taya ni gabatar da shirin da wanda ya tsara shirin ya kuma ba da umarni da balawi sai injiniyar mu ta yanzu hawa sharif muku fatan alheri daga nan washington dc sai an ji ku.